الله سبحانه وتعالى har da rana Allah bai bari ta kone su kuna da za ta cuta ba sannan an kwana su bai suke sun yi addu'a sun yi addu'a an da kuma ce ba a jiya to Allah ya ashe addu'a su saboda haka da rana in ta kullu Allah bai bari ta cuta ba sai ta karkace ai ta mila Allah ta karkace ta barko ba za ta da yin ta gehen dama ai na yi ta yi wato wajen dama wai zangara ba idan za ta bani ta kare da sai ta dan ba su za ta shema da wajen hawan ai ta taruka sai ta bar su wata ta jawo da sai ta shirya ta bar su ba za ta ciwo a albarka gaba ɗaya lokacin wata wanda ba ta samu su ba ɗaya ba za ta ci ta musu ba wata wani yan zaure ya shaya amma tana ba su wani abu ɗan ɗan na hasken na hasken da take da shi saboda shi na rana yana damu da wani da mutum musamman da yin nasari lokacin hatsi sun ma yanzu sun ma yanzu da saurari Ba ya ɗan ba su haske to sai ya dan jaye kaɗan saboda cikin mutum na da buƙatar ya dan zahin rana haka to shi yasa za ta dan ba su haske da kuma dan ba su zahin kaɗan da sahi da kuma da mace wal maqsud da abin da ake yi bayanin da ke yi bayanin da ake yi a ake yi wato bayanin Allah ya tsare su ya kare su min tadarruf dai da dai na Allah ya da abin da min tadarruf da dai da dai na rasuwa abin da suwa da gaisuwa mutuwar cikin suwa wasan dadewa ba a mutu jiki ba na iya sa jiki to Allah ya rafai wannan jiki wata gayyar abu abdan da garwaya wa cikin kwanci wa alwani ne launin ke duka Allah ya kare wata kuma Allah ya kare su daga jikuwa da hargin da zagi ma ba abubuwan da ko kuma sani duka Allah ya kare su kun wannan duka addu'a ce ta ba da irin wannan da imani da kuma cewa wa ku wajen su suna cikin warwa da ko bayan wata sau mai da kayan suna inda kogon da yake da wani san tafiya yana rawar barbari in iska in abin na iska ya bugu to dan sanyi-sanyi na yana samu wa asima da sanya asbab yana samu da alikar mazkur min ayatin wannan kariya da kuka ji Allah ya yi mabani ne na kwari da sun kabe da al'amari gari sun kaga abin da suka tsoro sun kaga hannun su sama sun ka yi addu'a Allah ya musu irin wannan kariya min ayatin da yana cikin ayoyin Allah da la'ayar kudurati yana cikin dalilan kudurar wani wanda ka nuna Allah shi ne abin bauta na gaskiya in ka dogara gare ko ina kake ya ce man ya ba duk wanda Allah ya shiryewa wa huwa da shi ne mai shiryewa ya Allah ka samu cikin wanda kake shiryewa wa man yudil wanda Allah ke zatarwa wala tajid lahu wanda ba ta wani ci ko shi da ba ba. ya Allah kada ka samu cikin wannan da ke wannan wa ta hasabu wa ta hasabu al-aqabu بالوصيد لو اطلعت على kusa gare su ba ko kusa gare su wata asabu wanka na da kansu laura a ta wani inda za ka gare su cikin wani halin da suke na ba da za ka gan su to za ka yi da son aika da markashi ai mutum yi na markashi da ana a yi wani fata don ila an su da ke a shafin na yake abin a ƙarar jamu yake da kasar da ƙarin yake wani rubu da alhalin kwana suke jama'a bin rage wani kalli ruwan zafi ne muna jujjuya su wajen dama in sun kada zai kwace wajen dama wajen hauni sai mu juya su su dawo dama in suka dade kwace wajen dama wa za ta shi ma da tallaba su juya su kuma wajen hauni Allah ya sa mala'iku masu kulawa da su kawai tun su yi addu'a ga shi da Allah ta kula da abdu abin da ruwa don kada kasa su cikin su. wasan mutum ya daɗe mace ko shekara ashirin ya yi ai ƙasa na ce tun da ba ruhi na ba gari yi na ba a ban na da gaske amma sai Allah su da mu wata ala ya da jujjuya su da kai har shekara yi uku da ta, amma ka sa ba ta ci jikin su ba wa karɓar ba su da zira'ayi kare na nan tare da shi mara na gani ba su da zira'ayi ya shi ne ɗan kawo ne na gaba bilausi da nan gaba ne kowa bi wada ya da asali nan da bakin koma mafajiya kuma kare ya ruwa ya kwata wasu shi kare gani ne saboda ka ya ruwa shi gani sai shiga cikin kogo ya ruwa ne kogo shi ko ya ruwa ba wa mai don iya gane wannan kare don kwarewa ne da iya gane kogon da dutse na dutse na kasa sun shiga ciki ya ruwa ya kwata ne ya ruwa ba wa mai ya ala ya ruwa ya ruwa don iya gane wannan kare wanga wanga ka yi wato kusan na na bawa na wanda ba ya yi kuma wa'anda ka nena haka dai Allah su ya mu wasu Allah yake ganin bayi ne da gari ya ce bayan Allah ya sa ya baje su kadan su ya zo ya mika Allah ya baje su kadan su ya mika kawo da rawa ne wa kanu idan kana mu sun kasance in suka jiwa aka jiwa su wajen dama na sun da rikon shawo in sun jiwa yan kana shi ma kare sai ya jiwa shi ma sai a zalzala shi a wajen dama haka dai wanda duk aka juya su za a juya shi ya sana kare da mala'ika da hawa kai ko shiga gidan da yake yau ga kare mala'ika na ta tallaba ne kai da bijiyoyi malamin kana son ka samu kwanciyar hankali da nutsuwa to ka zo mutane inda duk mutane kirki suke rama Allah da wani kuma duk wanda mace kowa irin mutum na duk wanda ya lalace ne duk mutane kirki Allah na tausaya kowa irin in dai kun sami kinki Allah na tausaya majalisa irin waka ta zikin Allah su da hannu wata Allah ya ɗauki mala'iku su diba su bincika ta suka bincika ya ce ni wata nan kasu ya ce dukkan su mala'ika ya ce dukkan su suna son rama a ya ce sun taba ganin ta ya ce ba su taɓa gani ba ya ce kuma bayan shi suka sauki ya ce suna tsoron ka na ce sun taba gani na ya ce ba su taɓa ganin ta ba Allah ya ce mu shi da na ga mata mu sai bala suka ce to daya cikin sauran arawa ba mu sai da kiwon amma ya fi ya zana wani sai Allah ya ce su ai yan majalisa na la iska majalisa duk wanda ya zana ya suka rashi ala da ta yi tawara a duk na ga mata mu hada shi hada shi da ba na wani wani gaba to mutanen kirki ke na interview sai Allah shi ya ke sai kai ya kyawawa ce amma in ka duniya wani sai mugu akwai ba kuri ba ba tare tare yawan ya ga mutane ne ga shi ne an tada ma ba ba ana da shi ba a tallama shi wa huwa musulman da da shi ba ka masu yin yardan kwana wale kaza kuma ga shi ka tunde ta mabar in ka dubi a ta ka warke ke yana kallon ka kwana ko Allah ya ce da wadda la ta alaihi kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi inda za ka yi ka wannan yanzu da ka ji tsoro na wanda ya ce mutum a wallahi da ka ji ba ya ta kun kawo bale wani wanda ba ba wala wanda ita min gumro ba ko wala wanda ita min gumro ah, ba da an ciccika ka ko da ka cika ko da an ciccika ka da tsoro ga su inda ka yi kawo nan da saboda in Allah ya yi sa kowa ya a ce wuri ba a jiya ko mutum ya ya abin ya shawar ta san da yawan magana sai da kana ya shawar jibar sai gaba da yawa sai shi shiru ba zai iya mara da Allah ya tashi taimakon annabin mu sai annabin ya ce nusirtu durru'in masirar shahari an ce mu kan da tsoro sai shekara a wata idan inda nake zaune zuwa inda kayayyar mafiya Allah suka zaune ya kai wata guda ko tsoro suka tsoro na suke in Allah na son mutum sai sa a cikin ko ya da zai kawo a ayyarwa da waka ya zuwa ce ne da waka ya zuwa mutum na ku amma sadda ka ji tsoron allah ko ni sai ya ji tsoron ka ba ka tsoron allah sai ka tsoron ko ni tsoron ko ya mai da yawa ya bugowa da zai su yi ka to to da da da ga sanan ya ji ko ya mai da ba zai ba zai masu ya irin abin nan irin faɗuwar da ya kai ya da ko ya mai da ya faɗo da kai ya ka kila sai ya yi zawa da zaran ba ka kawo Allah ko ni tsoro ka kai ko ni tsoro ya kai kanan da yawa da ya hango ya yi ya hango sun zo ya ce ko ka ce wala ko ni ba ka yawa ko ka ran gani wai ka ji da wala ko ni ba ka yawa sai ga mutum ya ba kuma kawo mahaifin to inda ya zama mutum mai tsoro Allah ko ni tsoro ka kai da ya ji wuce to da ka gashi nan to ya Allah na san mutum zai sa a cikin tsoro saboda ya ji tsoron Allah to ji tsoron Allah sai Allah ya sa a cikin tsoro roba da ya amina bisa kone ayi roba wa kuri a gadan mai roba ai mana mun Allah Allah ya hana ce wurin waɗannan mutane da roba ya sa musu tsoro Allah ya sa tsoro ga mutane ba su kai ba wajen asabar tare min da kula a alaihi ba wa guda mai shiga wajen وروي عمرو عن سعيد بن الجبير daga malamin tafsirin nan albani da abdullahi bin mas'ud wato sa'id bin zubair ya rawaito a ibn mas'ud daga abdullahi bin mas'ud قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يا شيخ ثورة معاوية من تجي هذه تعالى معاوية لا أبشرها شي معاوية أبو من تجي ما شيء مثل من نبع على عن الجيزة يدور عليه ranar da ya shiga musulunci ranar ya zama sakatar da janar na rubutu mahaifin manzon Allah sallallahu bayan kwana biyu manzon Allah ya bar duniya sai abubakar ya ba shi wannan tuba ya ci gaba da kawo wannan tuba a shekara talatin daga nan ya kira ta ya zama amirin ne daga inda rana ka yi wanda ya zama wa ba shi ne Allah ba ya talatin sannan zuwa ta gomai ya yi wani fara da duniya kuma shi tsoron da ya ya shigo musulunci ya shigo da zai samu to akwai mutanen da aka yi haka Allah ne ya yi ne suna da yawa ba ma aure da wani zarumi na ba kuma ba don ba kuma ba mai karatu da da shi da da kuma ba kuma ci ba babban abu sai ka mata da musulunci ga tsawo ga ga mata ga dubu mata shi yasa jirgin jama'a da sun yi kai abu da ya kawo su gaba ne sai ce abin da sunan bakin manzara sai ke cewa da da ya yi lokaci ya zama mai aiki da ya yi mai suka yi mai wasu da yana da sun ce kashe su ka da shi ne na zai zaɓa na zuwa tare da yawa to babban mutum na masa yadda kuka ji mai yawa a cikin misali wani lokaci yadda ya dace ko da zai samu ya ci abinci sai a samu abu a gyara da ba da ba da da an yi ko ya kai ko da a ya kawo mai ya ce ya yadda kasashen ke bauta a ka Allah ya kara da ma'awai da abu da yana aka girma yana haka nan wayanda ne suka yi abin nan sarautar duniya da almira da to duk wannan girma da aka yi duk wannan gari da aka yi a wani cewa abin na da zauna a ma'awai a iya da da sauri mun ya ji garin ma'aura na ba ku ba ji ro ba ku da ta ce mun kan ko ba ba san ma a ba ba inda su ke cikin ko ba ka san ruwa sai mun kan ko ba na da ni a sabar da ta wanda su a sabar da su a ciki ba ka da ma'aura sai ma'aura shi mai gani ga shugaban nan da shi aka yi sai ce zan ba shafi ana wa lari inda dai na abin na a an haɓula da an buɗe mana mutanen lan da za a yi wallahi da mun je ka wurin ka bulo ka zo ka ka ya Allah can zamanin da Qur'ani ke sauka sannan da Allah Allah wurin ya ya ba Allah sai ya ce shi ta wa qala ibn Abbas sai ibn Abbas sai ya ce ka kai kada mun ya amin zalika man huwa khayrun minka wanda yake alheri ya so ya ba wannan Allah ya ce Allah ya ce ka kace ya maka Allah da Allah inda ka ne a wurin su wallahi ya ka ji da wallahi ta bi na wajira wallahi ya ka ji yo ba ya kai mun kawo su wannan wallahi bi na wajira da an ce an ah, ce ka ta dubo kan su sai ma awai ce a to a wannan zamanin zamanin annabi na aka haɗuwa bari ba mu tayyar bani yana ta san ma wurin nan ba ba a san ma'awar yadda na san ma'awar ya aika wasu mutane ba ka da illa mu ba mu ce ka ce ku ne ka mu falon ma da ta zuwa da tawa lokacin da sun taba da masu cikin kogon kamar suka yi da mutane ba a sallahu alaihi wa sallam sai Allah ya kuma musu iska mai kai ba a kan da tattala masu ta jiha ta hana su da kuma ya tsaron da Allah ke ba su ke na hakku ne ko ba haka hakku ne haka ko bai hakku ne ba shi malam Allah in ka rika Allah Allah yana cikin Allah amana da shi Allah bai da kariya Allah bai saba alƙawari kuma Allah bai saba ci duk abin da Allah ya ce kai in kai yana cika ma alƙawari ya yi alƙawari cewa kwancin gina gare Allah zai kare shi ayoyi na Qur'ani da yawa sun zo wa'anda sun kan nuna Allah zai kariya ya gaba ne wasda abu ma ta umaru wa a'adu an mushriki illa da bai abin aka mushriki inna kafainaka al-mustaqim irin wannan aya tana nan da irin wallahu ya asma ka minan nas duk irin wannan ayoyi suna nan da fasa ya kafi kahumullah wa huwa sami بعضهم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا وكذلك أخبرك أي كما بعضنا منهم ما ذكرنا كما ولم مكايكة أحدنا مكأمتا أسواق haka nan ba su nawa haka dai wakata da waɗannan mutane ai ai ai kasnawa mun kamar kasasuwa bayan sun yi kwana mai tsawo sai maka tayar da sukuliya ta sa a rubuta nan don su yi tambayar junan wannan ya tambayi wannan an hali an hali an hali wato an hali wanda su dutse game da halin halin na adadin mudda kamar da suka yi aure kare ta yi wani mai magana cikin sai ya ce jama'a kamar da su kwanan kuna wannan wuri sai suka bi ba da suka kwanta a ƙasa yana yanzu da aka ci shi su gama rikin sai suka ce kalu da na yawan suka ce mun na yi yin mu guda tun da da sani na suka kwanta yanzu sun tare da mace sai sun da yi guda a wa da yau ko ko sashe ne tun da yi gashi bai cika ba yanzu da mace na yi bai cika ba da ya na ta taru a kafa don su sun shiga kogon na inda bilu ishin sada rana ta da rana na fitowa sun fi shiga kogon wa mun su an tare su inda guru ya sada za ta wani wa danu annahu annahu guru ya wani sai suka yi da tsawon faduwar rana ne na ranar sun kashe sun magana sun suka ce majawar jiki na suka ce ka a kan mai biyo hukunci bi kadar da zai jiro sun ga suka yi shiru suka yi tsaye wuri guda game da adadin mutu zama su cikin kogo suka ce kai jama kan mai biyo hukunci da kuma a'ar Allah ubangijin fushi a masa jama'a da bisan da zaman da kuka yi na abinda za a yi don mu gane ko san lokacin da mun ka tawo mutawa da kuɗi wanda aka amfani da su to mu aika su gari a mara abinci in kuma da daɗe mana gane a sai muka aiki kuɗi sai a iske ba a yi to za mu gane sabbin kuɗin da aka yi shekara su nawa dan muka gane da za mu gane shekara su nawa wani abin da malami daga cikin malaman su yi musu wannan magana ta yi ma ba ba su wa hada kun biyo rikin wa ayyuka ɗaya ku tare da azuba ai abin da bisa kudin ra'ayi wani wata sariya wani ai bi da ta ku wa ayyuka bi da ta ko hadi da wannan azuba da kuka shigo da ita kudin ila madina zuwa madina da ƙarin a an musamman da ana da su an ce garin nan shine wanda ake ce wanda su su yanzu bai bata yin wa kana bil jahila da jahiliya lokacin jahiliya ta samma asus ana ce mata susu asus wa kila kuma balagani ko kuma an ce da asus da asus garuruwa ne guda biyu na tarfa wanda sun ka sassafa wato ba wuri guda suke ba min madain da amma dai duka a cikin manyan birane na kasar ruwa ma'aikar guda daga cikin ya ce da kuɗin wannan kuɗin da muka shigo da su kwale ya zo da da manzon da ba mu aika ya bincika wa huwa yamliha ana ce mai yamliha min wanda da cikin suka ce a aiki yamliha don kuɗi sunan ba ko na larabci ba saboda mutanen na ajamawa ne sai suka aiki wani mutum da aka ce mai yamliha ya tafi in ya ce da wa'in kuɗin ya zo a yi ba a da mai yadi ba cikin abin na a madina wane ne ya fi abinci mai kyau ai aka matul madina ce a jan wani abincin madina ya kyau a dibo mana abinci wanda ya dace da da annabi ya ayyuna don sun sani su annabi na wannan ya zama wani cikin mutanen wannan birnin nasu to akwai mutanen da ke bautawa abin nan da dawo mutunci daban-daban kuma suna yanka ga su wato yawan manyan tafi manyan tafiya imani cikin su akwai wanda ke koyi imani ko manyan kofi imani wanda ke koyi imani au abin na au aka sarar baraka ko kuma abin da suke ne a diba abincin da ya albarka kalburi abin nan wal'ur kama abin na abincin da ake cin guri wato nau'in alkama ko kuma urza wato nau'in abinci irin wanda namu wato na shinkafa wanda ya fi mulki da suke mai ya diba ga abincin da ya kyau ya tawo muku da abinci ga wannan abincin min al-da'an halal na abinci na halal aw mubarak ko abinci mai albarka wa hada dudu ala anna itikaru zalika la a at-tawakkul abu wannan ya nuna idan mutum ya rika guri ba a cewa bai dogara ga Allah kun ga ci su da sun zuwa ga Allah amma kuma sai ce da su ne yau ga sun tashi sai sun kai da kudin ba da in bala ta zauna da yansa ana neman guzuri da mutum in zai yi tafiya da kyau mutum ya nemi guzuri yana kyau sai dai idan guzuran ka ya kare ka dogara ga in guzuran ka ya kare sai ka dogara da Allah abinda ake yi ke in mutum zai na kun ga da wasu na zuwa aiki hajji kan wani wani karanta da kusa sai ba mu sai Allah ya ce wata zaura daga yanzu ku rika zuwa guzuri ku rika zuwa da guzuri kan mutum ya ce in an ce da guzuri wani ya zo zai na abin tare da abin nan malamin sa ya ce to ka rika guzuri ya ce a malami na dogara da Allah ce doka da ni ya ce dan ya ce to dan ga ga abin nan ka ce ka ka ka doka dan ya so ko na ciki amma gare na ka doka saboda ka ce kai dan ka doka ka to duka wannan idan abin da akwai abin da mutum zai rikawa in ba abin da zai rikawa ya doka ya dogara da Allah mun karanta da kuma da ta da ko kuma shiga mutane biyu ta tuya malami ne ke tuya nan na aiki hajji daga ƙasa mai nisa ya ce shi ya dogara da Allah yana tuya abinci ne ya gani ya ce kuma ya alƙawari bai roƙon kowa ya bi hanya ce yana tuya cikin daji sai da kai cikin daji shi kadai sai ya tsaki wurare ko kuma zaɓoci guda biyu sun kama wata dabba sun yi a sosan ta tsakiyar hanya inda ne ya ce inda ni sheka ba jiri yin wasu da rigar sun naga sun yi wasu da masu nana san baki cikin dakin da babu inda na na dole inda ni sheka ba jiri ya ce na dogara ga ana sai na jiri ya yi ta ta yaya sabbin sai da ya ji lasan bakin sai ya ba da wanda kake ya ce na dogara ga ana yadda da yadda da bai yi mutum koyo sai bude dole ko dai bude sun tafi to kaga wannan dogara ga Allah don babu yadda yi inda yana aishe ka sai dokar da Allah ce sai a ci bari su saurin in ce mai za to amma ban koya shi ka bai da tsere kamar mutum da muka karanta da wanda ya ɗauki ruwa ne da mata ce da biya ce ya kawo dara kuma su sun kawo suna wani gari ruwan su sun ga ƙari abincin su ya ƙari inda suka zato akwai wani canki mai ajiye wancan can gaba sai an kwana kusan goma sha ɗaya kamar a kai to ruwa sun kare ba su kai wurin suna ce ko da suka kai wurin ko ɗan babu kuma ga ruwa sun kare kuma nan gaba in za su yi ba sai sun shi kwana goma sha biyu kamun su ƙarin da gaba in sun kai gaba sai su kwana goma sha biyu kamun su kai gaba sai ya ce nici mata ta zama a wurin da kawatar da abu sai ya gudu ta da gehen ya ce inda ba ta gani na sai ne ce ma ni ya wala ni na da ka a filin ga hannu na yi ce ni kuka ni kuka aka sake kuka ya ce mini can san ni jici da ya ce har kawai nan da ma'aji wuce na sai da ruwa sun kashe an kai ruwa tafkin nan ya cika mun ka sha mun ka yi wanka mun ka yi wanki wa huwa alladhi yunzilu al-mata Allah shine ke saukar da ruwa min ba da makara bayan sun dole da mani da ruwa wa huwa ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد da samun wannan ayar da take yace saboda haka ko ina Allah na iya basu amma abin da yasa ba ka tayya ba ba wani abin da ya kubace ka in yace ayi abu ko ayi abin nan da yace shi ya dogara amma an ba da haka nan ba sai ka ga abin da ka kana iya ta san ba abin nan ta shara kana wani gari ba ka da kudin yake zai shiga mota yana ya baka kudin mota yana ya baka amma dai to ya abin da ya kamata فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين to ala yayi halu abin da aka so mutum shi abin da ya kamata shi kuma shi dogara da Allah to wa'annan mutane sun rika gudunar kuma sun dogara da Allah suka ce to wannan mutumin wanda ya talaka shi ta a tsantsan ya shiga gari kashi bai a gadi yana sai a samun gadi wannan ya shiga ranar bi kuma a abu kada wani guda ya san da kuwa kada ku bari wani guda ya san kuna samun gadi sai ya ce ta yana mafi yin zarwa إنهم إن يظهروا عليكم يرجوكم أو يعيدوكم في ملتهم أو

wa kuma ma kan su fa da rubin mu'min dama abin da suka kasance suna wa mu'min yake ne gidan mai da dukkan mu'min na masiri da ba sai su ta biyo sai su kashe aw bi rubin bi da san ko su dawo da da a cikin sanadari ayi sai rubin su kasantar da kowa da shi wannan dole mutum ko kuma shiga a cikin tarihi bayan kuna musulmi wai yau kun ji tsoron kayan kun shiga a cikin ولا تملوا بعض سامر إن إن من saboda لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا ربنا لا أثر يا Allah ya ce wata da daga kamar kama ba suna wa kamar da kuma ga mutane a ranar da kwana a sarna a rai sai muka leka da mutanen kasar nan wato muka gane da yaran su kama muka abin nan muka leka da mutanen su wani mutum na adam da yi wato mutanen su kahirai sun ka gane yaran nan muminan da a cikin gari sun ka gane yaran gana da aka ba mu labari sun Allah ya yi wannan da ya alamu kwakwan don mutanen mutanen nan kafiran gani su gane anna wa'adan lahi ba su haqqu lalle alƙawarin Allah game da tashin kiyama gaskiya ne cewa da Allah ya yi zai ta da waɗanda waɗanda sun ka mutu gaskiya na ga wasu sai kwana ya tashi sabitun tabbatacce na bidai ta hanyar cewa an da kadir ala ina mace al-muddatu dawila lalle Allah da aka ikon sa su kwana lokaci mai tsawo irin wannan lokaci wani ɗabi'ar abin nan da kuma abin na tayar da suwa ala halin bisa ga halin su bai daga daya babu abinci babu abinci ɗabi'ar ala iyalin mota yana da iko ya rayu wa annan sa'ata la da biya kuma lalle tashin kiyama babu shakka idan na lokacin da suke jayayya ai su mawdudu mutanen da an samu lokacin da suke jayayya bai zama amrawa suke a al'amarin su tsakanin su game da wa'ina yi kafi ai amru yace al'amarin na wasu samarin da abin na bil na ya haule suka dawo suna jayayya a ra'ayi za mu yi gina giyar yaran nan masu albarka za mu yi gina giyar wata shi wata a jari ba ya mota ya ibada amma kuma babu mai son matsuwa kusa ga mai ibada ya ci kaya da masu shi dai ya mutu wajen mai ibada ya samu girma ya samu kada ya samu kada amma ya motsa ya ɗauki mutane shi ma ya zama mai daraja kuma bai iya ba sai suka tura jayayya gina suke so su gina abin na a kogon baka sai suka ce ai kala ba da ba da sashi sai ce wa sashen wa bunu hawa ku yi wa bunu alaihi ku yi gina gina ba abin nan na wato ku yi gina gina bunyan wato gina ya surun wanda zai kewaye su a yi katanga a kewaye abin na a kewaye kogon nasu rabuwa ala rubiya allah a kan yi shi ya san ko zuwa shi kayan da zina galabu ala amuri wanda sun kare jaye da al'amarin ai abu a sa'a mana shugabanni daga cikin sai sun kace a da na tasa zanna alayhim majida masallaci da mai da wajen kun gani ku ɗibi abin na wa'in na eh, abin na jahilai ba su kama mai yaran ga ba amma yanzu sun ka gane yaran ga da suka bace tun shekara ɗari uku da sun ka wuce da tara ba a gane su yau ga su sun hito sun ka gane yaran da akwai kariyar Allah da su sai suka ce abin da na ayi wurin nan kogon nan da sun ka shiga gina masallaci wurin sun sallu mu rika yi sallah ba wa ba su araba da kare suka duba cikin kowa kogo sun ka aikata wannan wannan mugun aiki da da abin nan da musulunci ya hana musulunci ya hana a gina masallaci ga kabar ya hana annabi ya ce Allah ya la'an yahudawa ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida so an da annabawa su wajen sallah shi har dalilin da yasa Allah ya da su amma jahi gani yake ibada ce a tawo inda mai albarka a gina kabar gani yake ibada ce shi ka kai suna ta ka tawa da kewaya da dawari ga ana kewaye kabar ya maulana ya sai kira na shiga siyasa ka sai ba Ya dan ya sai min yawa ka sai ba ka ya na. Ya sai na. ka sai ba ka na yi abin nan na rike yana tafi da haihuwa ban samu ba ya na. ka ba ni biya ka ba ni biya ka ba ni kaza ya na. ya na. ka ba ni kaza ban da lahiya wani rauni da lahiya to ai duk abin da ke kawo da duk jihar shi ba ba su ba Allah shi ko bai amma a wani mutumin da Allah ka tsoro da an ci ya Allah don wani kai sai Allah jiki ne na makarkata cikin kamar da sun ka ga yanzu ya an ka ce wajen wani an ka ce mu yaran wani ne yaji na sama da shi na jiki ne na makarkata da ya bukata dan da kara ba da ta Allah suka shi ma Allah haka yi ba san Allah ما قدر الله حق قدره بس الله Allah haqqa qadrihi wal ardu jami'a وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ما ما قدر وما قدر الله بس الله حق قدر حقيقة سيدي هو ما قدر الله بس كيف ما الله حتى عظمته yadda ya kamata a girmama shi ai girman Allah ya wuce na duniya والسماوات مدويات والأرض قبل أبنى كسا جباري قبضته يوم القيامة كسا جباري يمكا ولاية المسجد كسا haka nan wa samawati marawiyatu tun yadi sama da ba dai da take ga dama ce to kusa Allah aka yake da kai ya kai da ilimi ko sani ba shi yasa sun ka bashi sun ka je wajen wani wanda ba kowa ba suna kiwai suna yi to wannan al'ada ce ta mutane jahilai wanda ba su yi karatu ba shi ya samu annabi ya ce duk wanda ya ya shige masallaci inda kabari da guda albarka to Allah ya la'ani shi a cikin wani hadisi yace wala yakshirul khalqi wa da Allah Allah na da sharri halitta da yawa amma wadanda su sun kai kowa ga masha to Allah ta kare mu kada ka samu cikin su wa da kasa cikin su Allah ka ishe su sai ya سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا sai ya koyo na tun da matasa ne son tasa kuma sun shigo gari sun sai abinci ga sama kuma san koma kuma yadda aka yi sai aka dora a jayayya kwanan sama Allah ya ce sai nuna za su ce almutanatu waɗannan da ke jayayya fi adadin fijiya da adadin kiran samari da ni wani nabi a zamanin annabi musallallahu alaihi wasallam au ai ya tura ba ko sashen suna cewa kun salasa yaran na yaro rabi wa wani tare su shi a nan waya kuma nuna ba a sashe kuma suna cewa a amsar yaran nan biyar ne salisu hun kalwa kare su shi ana shirka wal qawlani waɗanda wanganu guda biyu an samo su daga nasara najara da nasara najara najara na mawdu'un bai da sham wa yaman wani wani na tsakanin ƙasar sham da yaman da hijaz wakila an ce alƙawul awwal magana ta farko cewa musu uku da da ya yahudawa su faɗi wannan tamami a bai dawo kamar wani cikin tafsirin bai dawo rage mabil gaibi duka wannan wani ne kawai ba a ce ba wani riba ne da gaibi da wanda suka ce uku ne kare na hudu da wanda suka ce biyar ne kare na shida duk magana ban za ce babu gaskiya rage mabil gaibi a yi wannan bilgai da abin nan bilgai gaci bilgai gaci a amsa dona da abin da ya koyo gare shi wa huwa ya ji ma ilal kawalai da ma'a duk wannan rage mabil gaibi yana dawo kan wannan da lafiya ba ne a wani sabon rage ma ana maƙoli da ai liban mihim zalika dan abin da suke zato ke shafa sun da gari ya kamata shi da jiwa zai jara zuwa Allah ce zan ci gora da wanda ba ta samu da kafin da ake ai wannan min gidi ne. zato na suka yi ba da dalili wala ba hari ba da da eh, hujja ba wai kulluna ba da sashen su kuma suna cewa sab'atun ya haram nan guda bakwai wa sa'alun munkar ka rasu a na tabbata الجملة من المبتدئ والخبر وفي أبناء سبعة وثمانون كلمة yace abin da wal amru abin na wa al jumlatu min al mubtada wa fa wato sifatu eh, sab'a wato game da bayanin abin nan sifar abin nan ya rabu da bako ya ziyarati wa yace wasanuhum kal wakila an ce ta'kid wa dalalatun ala da suke sifa don ya rayar da lalaya abin nan da fara sifa don wasu da abin da ake sifantawa wa sifar awwalain maganganu guda biyu na farko ya sifanta su tirrajin ya ce jiwa ce da zai da da zato nuna salisu amma magana ta uku ita bai ce mata rajaman bilgai ba da ya ce a sab'atu wa saminuhum kalbuhu ita bai ce mata rajaman bilgai ba dalilu ala annahu mardiyyun wanda ya san na magana ya yarda ya ce zuwa kan magana wasu yi kuma ta yi wato yaran nan bakwai karanta shi a kuma wasu ƙwararri a halin da ya ce ka gaya musu allah ubangiji na ya san kona wani ma ya alamu da illa mai shi cikin musulmi malamai ba wanda ya san adadin yaran da sai jama'a ɗan kaɗan wa'anda ka iya gane ba shi alƙur'ani da kyau su suke iya gane ba kada ibn abbas ibn abbas ya ce ana min kalili ne ina cikin ɗan kaɗan amma na halin da cikin waɗanda sun kasan mutanen nan kona wani bi ya dabarar rasulullah ya ce manzon allah ya faɗa an ji bi shi kuri da ba saboda haka kenan wa qala hum sab'atu yace mutanen nan bakwai kuma haka annabi ya faɗa a shi ko annabi jibril ya faɗa shi ko jibril ya Allah ya faɗa saboda haka mutanen nan bakwai wa mikisamina sunan guda mikisamina wa abin nan tabliha da tabliha ko ana cewa yabliha wa da abin nan mardona فالأرض شيئا مطولة أبن زيتونة شيئا له سنة أبن وسارة يونس شيئا نبي ودون بأس شيئا شيئا وأبن وفرد أبن فرد يونس فرد يونس شيئا نافق وهو رأي من شيئا أمكي العوالي واسم الكلب هذا كان سيدا أكد أنا malam kalli mutane kirki ga gari duk inda sun shiga tare da shi ko kai da sai a ce wuce ke mana ce ba abokin wani kake ba wuce ke ga gari nan sai ba kin gogo haka ce a iso wani sunanta ya ce ta tafi ta tafi suna ya ta tafi wakila mura wasu malamai suka ce a ana ce da ke kumura wasu suka ce a ya da ya aka ce mai sunan sarki misira sunan ka ibi raya kun ga yi shi ma ya samu suna ya dace saboda ya rusa da ke Allah saboda girman ka duk abin da zamu Allah a samu da mutane ke ko ya fara kai da mutane ke sai ka ne yi ba ga bada kyau wani na aka ban zai kan kankanai kan ko wani na da kirki na kashi ko mana na mana a ciki ɗan ka ba ka ga mu ba ba aka ba jayi <laughs> in ba ka jayi sai na ce da shi wala kuma da jini kanka yi jayayya da su illa da ya amma yana sai jayayya ga ita na bi ma anzila alayka da abin da aka sauka gare ka wala ta sati bi kanka ne mai rawa a cikin su ayata da lulul kursi ya nuna kanka ne mai rawa daga tsara na alinta kanka ne mai rawa daga halin guda da ya ce wa biya da liwa a ranar musulmi na nan mahara da alinta da shi cikin wannan akwai da yake wanda ya nuna halin musulmi su dole jayayya cikin da abuta bi shay'in min al-ilm da wani abu ne da mutane da zama da wata da abin da amurta da wani a ba mu tabbas gaskiya da ba ko ba ka tabbas kariya to yi wata da zuwa ka sani dai ba da gaskiya da yake da amara ba an ce Allah ya ce sai ka kai sunani in ka haɗe gane amma da gane ya kuma malaman da sun ka fi sunani da gani da gani inda hadisi in ka ce sai yau kawai sai ka ɗauka ka sa ma za ka tafiya bukatar da kai Allah ya gara ta wala ta kula nan wala ta kula nan shay'in inni illa an cikin lalluba a shari'a wanda ya kamata ba a cikin lalluba da ya koya mai abubuwa da yawa na lalluba shari'a wal awwalu an yu'allika kulla ma yuridu wato abu na wani kuma ya ya duk abin da yake so an ya fa'ala ya aikata to ya race ya shi ba shi aikata ya za ka tashi in sha amma ba tashi za ka dawo in sha amma ba ka komi zai in sha Allah Allah ya ce ma da kai bai ana wa ayyar kuranu ila nasiya iya ila nasiya iya mace idan ka mace baka ce in sha Allah ba kai magana za ka dawo eh zan dawo sai ka tuna sai ka ce in sha Allah sai ka sauri ka ce in sha Allah wannan yana taimakawa a kunga dukkan matsaloli ne duk abin da za ka yi kaka ce zan yi tsayi ka ce insha Allah da wannan tabarruki da kai da insha Allah to shi ko Allah zai ma ka kai nasara ka abin ko ne wala ta ne min shay'in kaka ce ga wani abu ai da ajin shay'in don wani abu ko ne kaka ce in ni ba da lura ka ga dan ni ko zan yi abu fi ma yasa kabar da zamani ga zamanin da ake fuskanta kaka ce ko zai yi aiki kana gobe zan je kasuwa gobe zan je gari kaza gobe zan je gida kaza gobe zan yi aiki kaza kanka ce haka ne illa an sha sai ka ci in sha istisnawa wanda kun ga toge togewa ne mubarabin wanda aka fitar da shi min a hamil ahwal wanda mubarabin wanda ya shiga min a hamil ahwal cikin dukkan halayen mutum ya shiga ciki ai la ta kulli in fi halin min ahwal kaka ci gaba da wani abu cikin wani hali cikin hala fi hali tilar suka da ta'alimi illa fi hali tilar suka da ta'alimi bil mashi'a sai cikin halin da kan race ga insha Allah duk abin da za ka yi kace insha Allah har da duro za ka ci ce insha Allah mutum da yawa wanda ya zanna bai ci to za ka ci duro ce insha Allah ya ce eh ya dai roma kamin ta kai ga baki ne ya an ce ka ce in sha Allah ba ka ce in sha Allah duk abin da za ka ce in sha Allah kar ka ce komi sai ka ce in sha Allah cikin dukkan halaye wakila maudiya an ya sha wato aljanna ta ta'allaqu bi muqaddarin halu wata kadiru a ce la taqulanna af'alu gadan kaka ce gobe zai illa mutalaffisan da an sha Allah sai kana to da yare in sha Allah bi an kula in sha Allah gobe zai wala arasani ladabi nabi na wani wani da tafi na farko ku ji duk abin da za ku ce in Allah ku yi kokari ku rike wannan abin nan duk abin da za ku ce in Allah shi in za ka yi abu kace insha Allah da izinin Allah ya abin nan ba na kwarai na ba Allah zai hana da ki da izinin Allah zai hana da kuma in yi yarda kai shi to zai kama ma kai suke sauri. wala aka sani ladabi na biyu wa kura baka ka ambaci Allah ubangijinka da an ta sabira a wata sabira wani ila da su ta shi'a in manci da wani abu ka ce su da hannu duk manci da wani abu ka yi zikirin abu ka ce su da a wani sagabiro ko ya ce asagabiro ba ke za na sun ci shi a hankala in manci da wani abu a cikin magana wa taru ala ghairi ma a ne sai ka tuna kaya abin nan ba yadda ya kamata ga abin da ya kamata a shi ba nisiyana su saka ka kai aw kada ko da sai saka kuskure to kai sauri ka ce su da subhanallah ko ka ce Allah da zai abin da ya kama da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da zikirin Allah shi wa huwa hukumun am wanda hukunci ne da ya hada da kullu kalamin ko wace magana da yi duk wani abin da kai wanda ba daidai ba kai sauri kai zikirin Allah kun ga ana son musulmi ya zama mai zikirin Allah ko yaushe ko yaushe ka zama cikin zikirin Allah ko yaushe ka zama cikin zikirin Allah wa yakunu zikru mashi'a da nisya kuma an in sha Allah bayan amince ka zikiri a ma'alƙauli kamar ta yake tare da magana kun ga a nan kenan da wanda ya ce zan je gona gobe insha Allah da wanda ya ce gobe zan je gona bayan minti biyar sai ya tuna ya ce insha Allah ga wannan magana ba ta dai ko kun ba gura ala hasan wa gairu hasan albasari da wani sa sun ce ma da na bar majalisi muddin kana nan wurin kai magana da kai wani abu daga baya ka tuna ka tana ya ce insha Allah wa amma dinar kafara jina amma da kore kafara rantsuwa mutum ya ce ya rike da Allah bai ci abinci iri kaza yammaci inda da cewa to ya rike da Allah bai bai bai ci abinci iri kaza insha Allah baka kafara ko ya ci in ka duba ba ka samu wani bace a kama wa ka ce ya ka ce ya to inda bambanci yake a wajen mara da kacce ka ce da Allah ba ka ce abin shi ne kaza sai kan mance ba ka ce insha Allah sai da baya to nan na malamai ke sabani insha Allah tana umwani ko ba ta yi ce wa amali na mai kafara da ni amma wajen kore kafara kasuwa wala yanfa'u al-istisna'u turdiwa insha Allah ba ta umwani illa idan sai inda amma mutum ya niyyata wata sanar da kana sanar ya hada ta da ko ya ce in sha Allah tare da magana ta yi ya ce zan ba zan ci ba in sha Allah wallahi ba zan ci ba in sha Allah bi an na bi an sha Allah wato bi in sha Allah tare da walanzu wala hada eh da ba bi in sha Allah da in sha Allah aw illa in sha Allah ko da ba bi da illa in sha Allah wai za a jalla sharfin amma idan sharafi ya ɓaci ya yi magana ya gama mai hada da insha Allah ba ya ci ya rafi da Allah a cikin ka za ka mai ci ya yi fitar wani bai samu sai wa to ya ci barka ba ta da yin sai ya ci sai ya yi kama sai ya ba mutane goma abinci ko abinci sai ya ba mutane goma abinci ko abinci bil illa da uzuri sai ya uzuri ya hana mai ya hada magana nan da insha Allah ka kada ya kalamu da nawar da kamar magana ta yanki da abin da ya kamata ta ya ce wallahi bacci ne sai ta iya zo yana wata insha Allah sai ta iya zo mai yadda yana tafi da ya gama ce insha Allah wannan ba mu ba kun ga abin magana ta ladabi na farko ya ce insha Allah na biyu ya yi fikira Allah idan ya tuna da baya to ladabi na uku wala adabu salisu qawlu ta'ala وقل أسا أن يهدني ربي لأقرب من هذا kace ina fata ga Allah ya shirya ni ga abin da ya zama kusa bisa ga wannan ainihin sanar da a kitab ga labarin ahli kitab bi a bi abdalala ga ga nuni alamoji ga annabci wa huwa murtaba wannan yana hadisi kauli na na nakusu alayka na ba'dun bil haqq ai idan ballan tawa a ahli kitab idan ka yi shawa musu labarin a kitab Allah ne ka sasana wa alayka wannan muka karanta shi ga ka wala ta kada da alai ka ta kanta bal qaddimul mashi'at al ilahiyya ka gabatar da insha Allah bi aqwali ka cikin dukkan ka gabatar da insha Allah qaddimul mashi'at al ilahiyya wa ga Allah da ya abin da لأعظم الهداية لأعظم مما أعطاك قاعدين يختار غير ما نسى قاعدين يباسط يمير كل شداء وشريعة هداية وقال فعل الله تعالى ذلك الله وياه مع النبي عبد a sa ya dina rabi da aka wani haga shara haka ko aka yi Allah ya shirya shi daga abin da yake har su a ta wani kisa salamiya lokacin da ya bashi labarai na kisoshi annabawa wanga kisa annabi ko ta yi kisa mutum da ba annabi ba daraja a wani wala akbari bin ya bashi labaran abubuwan da za a yi duk abubuwan da za a yi a duniya ya ba da labarin su ma huwa a daunin dalika wanda sun kadara wannan girma duka ya ba da labari kuma ya fara musulmi wanda za su yi sai suka ga abubuwan nan da ya ba da labari ne ya faɗa musu wanda za su so kare kansu ya Allah ka gafarta mu ya Allah ka gafarta mu ya Allah ka gafarta mu yadda ka taimakawa a samun kanin kuma Allah ka taimake mu Allah ka taimaka mu Allah ka yi mana kyakkyawan kanci Allah ka haɗa mu aljanna su da a'la tare da ashabu ta da kiyama ta Allah mu bana insha Allah halitta da ake yi majalar da ke rage mata da makoki da ya fi da sun kaɗan da wurin ake su ya abin da yake ya halitta ya halitta mutum ya halitta duk abin da a cikin baki duk abin da a cikin baki da ya halitta ya shi wuri guda ne shiga wani malami da wani ra'ayi shi ma ƙasa mai shari'i ya ce da ta da ya ce ya mutumin da ya tara yau sai da sun ka baki ya sai ya halitta ya da rage zai to wani malami ya ce a rubuta ya ba shi to karshe sai da ke shan kasa a rubuta wannan magana mai rauni da duk abin da a cikin bali ne ba sai dai wannan amma wannan ne da ba ba da abin ya da abin da a cikin ka in ka ci a kan ka ya ba shi a yi kuma ba ka yi har an ba ka yi Allah ya kama ta mana abin da ya cewa idan mahaifin mutumin ya aike shi ya ce ya sayo miki taba ke zuwa ya kamata shi ko kan ya je domin a ce ya sayar taba shi ma da yi ya na kamata gaskiya na sayan taba da yi na shan taba da yi na sai da taba da yi duk wanda da yi saboda haka yi mahaifin da ya aiki kafin faɗa mai mafa ina da na ta mai zani amma irin zai da aka rumani ne shi wajen wadanta sai ya shi mata zalunci ya gane wa kan shi da yawa magana kan zai wani yin shari'a amma lafazin da ya ce wajen wadanta sai ya zama mutum ya zauna an yi saboda irin yadda kan mutum to ka yi lafazi da kyawu lokacin da za ka yi shi amma dai ka kuma ka yi duk wanda ka shiga aljanna ban bayan ka shiga duk wani na yi na duk wanda ya zai shiga aljanna bayan ya shiga shi to ba ba ne ya ba biya ta in ta shiga wanda ta kasance wa da yiwuwa ta da ita ta yi alaƙa da ta kullum kusa da wasu wanda duk ya zama kusa da shi kashi shi ko abin da na uba namiji ya zama kusa da to kai namiji ka yi sun ka gaba wanda cikin aljanna bayan ganin kowa to Allah shiga hanyar kuma kai yi hankali ko ya yi in talakana ne rushe da kamshin talaka sauki ga shi ba talaka da kamshin ne sauki ga shi daurewa yi daure Allah ya bada wani abu mai ba biyo ne ka so da dawo da kai sai shi ne sai shi shi ne shi ne Allah ya da dawa قد أفلح المؤمنون الله

yanzu wanda shi ake ce madarar yanzu wanda ka sallah yana sauraron magana ta ala abu kuma ya yi magana ta ala Allah ya ce mu'minai a cikin sallar su ba su yi kun ga ba mu'mini na bashi ai mutum na sallah ne waya ta sai dai in kamace in kamace to wannan kaga ɗaya ta tuna sai ka kashe duk abin da yake shigantar da kai ga sallah ko ne ne ka yi shi za ka kawata sallah ka lalaba da cikin aljihunka ita waya in za a kawai da sallah ko aljihun da ba sa dan yana yi ya kawai ta ka ce zuwa su duda ta bani ka ga ta shigantar da kai ya abin da ba ta baro ta da wani yi hannu da can bayan ta ka ga ta shigantar da kai to shi yasa cikin abin da kun ga an ce ba a sa kuɗi cikin aljihun aljihun da bai kari da shi ka ka dukawa ya duka shi ba to sai ka da duk abin da ka san yana ana ma fuskantar Allah shi ne da ka ce Allah ba ka ba ba kowa tare da kai sai Allah sai dai abin da yake to haka saboda haka magana ma ba da cewa ba ta so ba ko ko san kowa ya bude ba san kowa ya bude ba san Allah shi ga mata ma Allah ya taimake mu yayi salati da sallama ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al-mannan badi'u as ya dal jalal wal ikram ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana mana ya Allah muna roƙonka ka gafarta mana laihin da mun kai da gangan da wanda mun kai da kuskure ka gabarta mana laihin da muka yi da barna da wanda muka yi da jahilci ka gabarta mana laihin da muka yi a boye da wanda muka yi a bayyane da wanda muka gabatar da wanda muka jinkirta da wanda ba mu sani ba saboda girman ka Allah ka gafarta mana dawa darajar sunayen ka Allah ka gafarta mana kuma ka gafarta ma uwayenmu kuma ka gafarta ma iyalinmu kuma ka gafarta ma zuriyarmu danginmu da malamanmu da masoyanmu duka Allah ka gafarta musu bayan ka bayan Allah muminai inda duk suke Allah ka gafarta musu masu rai da matattu waɗanda an kai da waɗanda za a yi duka Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta mana baki ɗaya saboda daraja sunayenka Allah muna roƙonka duk alherin da kaka ba su a cikin yinin ganewa Allah ka ba mu babban rubutu. ya Allah ka ba mu babban rabo ciki ya Allah duk wani alherin da kaka ba su a cikin yinin ganewa Allah ka ba mu babban rabo a ciki ne duk wani kayan rahama da ka yi rabo wasu kayan daɗi a yau Allah ba mu babban rabo a ciki kuma ka tausaya mana ka an samu na addu'o'in sharri ko wanda ya sauka cikin wannan yini Allah ka kare mu kuma ka kare bayan ka musulmi ko ina suke saboda rahamar ka Allah ka samu cikin bayan ka wa'anda kake yantawa cikin yinin ganewa bayanka waɗanda ka yanta saboda darajar sunayenka Allah ka sa mu cikin su Allah ka sa uwayen mu cikin su malaman mu da masoyan mu haɗe da dukkan iyalin mu da ɗiyan mu da zuriyar mu Allah ka sa mu cikin su saboda girman ka Allah ka sa mu cikin waɗanda kake yantawa in anjima da daddare akwai sa'a babbar sa'a da take yawatawa da rana da dare a cikin ramadana Allah ka haɗa mu da ita sa'an nan babba ta cikin wannan yini ya Allah ka wa rahamaka Allah haɗa mu da ita yau ya Allah haɗa mu da ita ya Allah ka haɗa mu da ita kuma ka haɗa mu da ita mana cike da ayyuka alheri muna roƙonka alheri saboda ka Allah ka sa mu cikin waɗanda kake yantawa yau da daddare kuma sa'an nan da take yawatawa cikin daren ga Allah ka gama gama mu da ita saboda girman ka Allah ka gama mu da ita saboda ka Allah ka gama mu da ita mu dai roƙon ka muke duwa da duniya ga take rikicewa mu dai ka ba mu cikawa da imani kawa darajar ka Allah ka raya mu mu'minai ka kashe mu muminai ka tada mu cikin jama'a muminai ya Allah ka kare mu daga sharrin mutum da aljani da sauran halittun ka wa rahamaka Allah ka kare mu daga sharrin kowa da kowa ka wa daraja sunayenka Allah ka kare mu daga sharrin kowa da kowa mu dai ka tausaya mana Allah ka ba mu cikawa da imani ya Allah ka wa rahamaka Allah ka ba mu cikawa da imani ya Allah ka wa rahamaka Allah ka kyautace karshen mu ya Allah ka wa rahamaka Allah ka kyautace karshen mu ya ya Allah ka sanya khaira a amalina awakhira wa khaira a amalina khawatima wa khaira ayyamina yawma nalqaka fi ya Allah tausaya mana ya Allah ka taimaka mana aljanna firdausi a alamaka so Allah ka ba mu ya Allah aljanna firdausil ya Allah ka bamu ita ya Allah ka bamu aljanna firdausil a'la can ta kuma can jannatu adanin can kusa da gidan mu gidan mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawa rahmaka Allah ka kai mu jannatu adanin can cikin firdausil a'la ka kai mu jannatu adanin wajen shi da mai gida yake saboda girman ka Allah ka hada mu guda da shiya mu dai muna son mai gida ba mu taba gani ne ba Allah hada mu shiya guda da shiya Allah hada zama guda da shiya saboda girman ka Allah ka tausaya mana annabin ka shi yace zaka tada kowa da wanda ya kaso mu annabin ka muke so hada mu da shi sahabbai ne duk muna son su Allah hada mu da su ya Allah duk wani bawan ka salihu muna so ne hada mu da shi saboda girman ka Allah ka hada mu da bayin ka salihai Allah ka hada mu wuri guda cikin aljanna da bayin ka salihai saboda girman ka Allah ka tausaya mana Allah ka tausaya mana muna da bukatu daban-daban a wurin ka duk wata bukatar mu ta alheri ka biya mana kawa rahamaka Allah ka biya mana bukatun mu na alheri duk wata bukata ta mu wadda ka san maslahata alheri ta kawa girman ka Allah kamin mu ba wurin ga Allah ka tabbatar mana da ita yanzu kamin mu tashi da wurin ga Allah ka tabbatar mana da ita wadda take ko ka san ba alheri ta alheri ta ba ka tausaya muna kamin mu ba ga Allah mai sheta alheri da maslaha kuma ka tabbatar muna da ita ya Allah duk wani abin da muke tsoro ka kare mu ya Allah ka kare mu daga dukkan abin da muke tsoro ya Allah ka kare mu daga dukkan abin da muke tsoro ya Allah ka kare mu daga dukkan abin da muke tsoro ya Allah ka gabarta muna ya Allah ka gabarta muna ya Allah akwai bayinka musulmi daban-daban da suke roƙon mu addu'a tausaya musu mun roƙe ka ka duk wani bawan ka musulmi da roƙe mu addu'a ya Allah ka shirya shi ya Allah ka shirya diyanai ya Allah ka shirya uwaye ne ya Allah ka shirya iyali ne da zuriya ta ya Allah ka gafarta musu da shi da su gaba ɗaya Allah ka biya musu bukatun su na alheri wayanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya musu ka kare su ga abin tsoron su ya Allah bayan ka musulmi gaba ɗaya Allah ka tausaya musu dukkan bayan ka musulmi Allah ka biya musu bukatun su na alheri wayanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya musu ka kare su daga dukkan abin da suke tsoro ya Allah ka gabarta mana ya Allah ka gabarta mana ya Allah ka tausaya mana kakka samu wuta ya Allah ka tausaya mana kakka samu wuta ya Allah ka tausaya mana kakka samu wuta a cikin taron ga namu idan akwai mushriki kawa rahamaka Allah ka mai sai musulmi kamin ya bawurin kawa daraja sunayenka Allah ka mai sai musulmi kamin yaba wurin idan akwai mai imani da bokaye da yan cibbu kawa rahamaka kamin mu wurin ga raba shi da su Allah ka raba shi da su Allah ka raba shi da su kuma ka raba shi da imani da su a cikin taron nan namu idan akwai barawo Allah ba shi sana'a ta kwarai wanda ka isa ta lalurori ne ka raba shi da sata kawa rahamaka haka Allah ka raba shi da sata ka ba shi jari na kwarai wanda ka isa ce lalurori ne yayi sana'a wanda ka halitta mai kuma ka raba shi da sata ya Allah saboda rama ka tausaya mana cikin taron gana mai idan akwai mai bidan mata Allah raba shi da shi rawa darajar sunayenka Allah ka ba shi mata irin wanda ya kaso Allah ka ba shi mata irin wanda yake so ka raba shi da neman mata saboda girman ka saboda ramar ka Allah ka tausaya mana mayaudara ka raba su da yaudara maciya amana ka raba su da cewa amana makaryata ka shi su masu gaskiya kawa girman ka Allah ka tausaya mana duk wata ɗabi'a mara kyawu in akwai mai ita cikin mu raba da ita mu dai roƙonka maka duk wata ɗabi'ar da ba ka so Allah ka raba mu da ita duk wani aikin da ba ka so Allah ka raba mu da shi duk wata maganar da ba ka so Allah ka raba mu da ita duk wata manufar da ba ka so Allah ka raba mu da ita duk wata niyyar da ba ka so Allah ka raba mu da ita dukan mu Allah kai mana wannan taimako ya Allah ka taimaka mana ya Allah ka taimaka mana ya Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa ya Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka tausaya mana ka ansa mana addu'o'in muna ƙara roƙonka Allah bi ismikal adam wa riwanikal akbar ya Allah ka kare mu ka kare ƙasar ya Allah ka kare mu ka kare ƙasar ya Allah ka kare mu ka kare ƙasar ka kare ƙasashen musulmi baki ɗaya. ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya ka ƙara mana haɗin kai ka ƙara mana ilimi ka ƙara mana arziki ka ƙara mana ci gaba mai ofani ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka taimaka mana ka ansa mana addu'o'in mu ya Allah shirya matasan wannan ƙasa ta ka ba su ayyuka waɗanda ke samar da su abinci mai isassu kuma ayyuka na halaliya ka raba su da miyagun ɗabi'u da halaye ka shirya dattijawa ka shirya tsohahi ka shirya maza ka shirya mata ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka kare mu ka kare jihar mu ya Allah ka kare mu ka kare jihar mu ya Allah ka kare mu ka kare jihar mu ka kare jihohin musulmi baƙi. baki daya Allah tausaya ma wannan jiha ta mu daga gabacinta zuwa yammacinta daga kudancinta zuwa arewacinta ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya ka ƙara mana ilimi mai ofani ka ƙara mana arziki mai ofani ka ƙara mana ci gaba mai ofani ka ƙara mana haɗin kai a cikin wannan jiha ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya a cikin wannan jiha ta mu ya Allah shirya mana mu ya Allah shirya mana mu ya Allah shirya mana matasanmu

ya Allah ka tausaya mana ya Allah matasan mu Allah ka shirya su ka raba su da ɗabi'u da halaye mara kyawu ka wa rahamaka Allah ƴan matan mu Allah ka shirya su ka raba su da ɗabi'u da halaye mara kyawu ya Allah da tijawan mu Allah ka shirya su ka raba su da ɗabi'u da halaye mara kyawu ya Allah tsohon mu Allah ka shirya su ka raba su da ɗabi'u da halaye mara kyawu ya Allah ka shirya da tijawa ka shirya tsohon ka shirya maza ka shirya mata ya Allah ka shirya malaman mu ya Allah ka shirya almajiranmu ya Allah ka shirya 'yan kasuwanmu ya Allah shirya 'yan kasuwanmu ya Allah shirya masu kuɗi ya Allah shirya talakawa ya Allah ka shirya sarakuna ya Allah ka shirya hakimai ya Allah ka shirya dagattai sauran jama'a Allah ka shirya su sauran jama'a Allah ka shirya su Allah ka shirya mu baki daya ya Allah ka shirya mu baki daya ya Allah ka shirya mu baki daya ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka kare hanyoyinmu ya Allah ka kare biranen mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka kare mu ka kare mu ya Allah ka kare mu ka kare garuruwanmu ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya a cikin dukkan garuruwan mu da mu musamman wannan gari da muke cikinsa ya Allah ka ƙara lahiya da zaman lahiya a ciki ne ya Allah ka ƙara haɗin kai a cikin wannan gari matasan wannan gari dukkan su Allah ka shirya su Allah ka aza su ga hanya kama daidaiciya yan makaranta ka samar da su admission su ma su wuce ka ba su abin da za su ci abinci har su yi makaranta su kare wayanda sun ka kare ba su aiki ne yan kasuwar su ka ba su jari manoma Allah ka ba su gona da iri da injin ka ba su takin zamani saboda girman ka Allah ka tausaya mana saboda rahama ka Allah ka tausaya mana banawa masu son su yi aure Allah ba su abin aure kowannen su ka ba shi irin matar da yake so kuma ka ba shi abin aurenta in babu gida ka ba su hili kuma ka ba da abin gina saboda girman ka Allah ka tausaya mashaya Allah raba su da shaye shaye ya Allah mashaya raba su da shaye shaye saboda girman ka Allah ba su aiki yi rashin aiki yi ka sa shaye shaye Allah ba su aiki yi kuma aiki yi na halaliya wanda ka samar da su abin da ke isassu saboda girman ka Allah tausaya mana ka shirya mana matasan mu gaba ɗaya ka aza su ga hanyar kama daidaiciya da mu da su Allah ka kare mu daga dukkan sheri ya Allah ka kare mu daga dukkan cuta ya Allah ka kare mu daga makinci da kwalle-kwallen masu kwalle-kwalle sheri ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ka kare gidajen mu ya Allah ka kare mu ka kare gidajen mu ya Allah gidajen mu Allah ka kare mu daga shari'a abinda mun ka jiya da wanda ba mu jiya ba ka kare mu daga shari'a abinda mun ka gani da wanda ba mu gani ba ka kare mu daga shari'a shara abinda da mun ka sani da wanda ba mu sani ba ka kare mu daga shara abinda muka aikata da wanda ba mu aikata ba ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ka kare makarantar nan ya Allah ka kare mu ka kare masallacin mu ya Allah ka kare mu a wuraren da muke zama ka kare mu a cikin kasuwannin mu ka kare mu wajajen ayyukan mu saboda girman ka Allah ka kare mu cikin tahiyoyin mu inda duk muka ita Allah ka kai mu lahiya ka dawo da mu lahiya ka kare mu daga sharrin hanyoyi ka kare mu daga sharrin karowa na bisa da na ƙasa ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittunka ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka kare mu ka kare uwayenmu ya Allah ka kare mu ka kare uwayenmu ya Allah ka kare mu ka kare iyalinmu ya Allah ka kare mu ka kare zuriyarmu ya Allah ka kare mu ka kare danginmu ya Allah ka kare mu ka kare malamanmu ya Allah ka kare mu ka kare masoyanmu ya Allah ka kare mu ka kare mu na imaninmu Allah ka kare mu ka kare mu na imaninmu Allah ka kare mu ka kare mu na addininmu Allah ka kare mu ka kare mu Allah ka kare mu ka kare Allah ka kare mu ka kare saboda Allah ka ka tausaya mana radda dukkan kaddara mutuwan mu ran nan zamu mutu Allah azzata mu shahadatan fi sabilika saboda girman ka Allah ka tausaya mana radda dukkan kaddara mutuwa gare mu azzata mu shahadatan fi sabilika ya Allah ka gabarta mana ya Allah ka gabarta mana ya Allah ka kare mu ka kare musulunci ka kare musulmai baki daya ya Allah ka kare musulmi ka kare gidajensu ya Allah ka kare musulmi ka kare garuruwarsu ya Allah ka ba musulmi nasara ya Allah ka ba musulmi nasara ya Allah ka ba ba musulmi nasara ya Allah tausaya muna ya Allah taimaka muna alherin da muka roƙe ka Allah ka ba mu shi wanda ba mu roƙe ka ba ka hana muna sharorin da muka roƙe ka tsari ya Allah ka kare mu wanda ba mu roƙe ka tsari ba ya Allah kada ka same mu da su ya Allah zunuban da a tsakanin mu da kai ka gafarta mana ya Allah waɗanda a tsakanin mu da kai ka ɗaukan mana ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka ba mu alheri duka ya Allah ka kare mu daga shari duka ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gabarta mana ya Allah ka gafarta muna ya Allah ka gafarta muna ya Allah ka gafarta muna ya Allah ka gafarta mu uwayenmu kuma ka gafarta mu iyalinmu da zuriyarmu kuma ka gafarta mu danginmu da malamanmu da masoyanmu ya Allah ka gafarta mu bayanka musulmi baki ɗaya. taron gana mu mutum ko guda ka kasa shi wuta saboda girman ka Allah tausaya mana yadda ka hada mu wurin nan a wannan rana ta yau Allah hada mu aljanna haka na mu haɗu da junan mu cikin aljanna mu gaisa mu mu lale mu kwashe da dariya cikin aljanna saboda girman ka Allah kai muna wannan taimako kuma ka wa rahamaka Allah tausaya muna saboda darajar wannan sura bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya Allah kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allahumma اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم وبأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن ترزقنا عند الموت الشهادة في سبيلك يا رب العالمين اللهم ارزقنا عند الموت الشهادة في سبيلك يا رب العالمين اللهم ارزقنا عند الموت الشهادة في سبيلك يا رب العالمين اللهم ارزقنا عند الموت الشهادة في سبيلك يا رب العالمين اللهم ارزقنا عند الموت الشهادة في سبيلك يا رب العالمين اللهم ارزقنا عند الموت الشهادة في سبيلك يا رب العالمين اللهم اللهم ارزقنا عند الموت الشهادة في سبيلك يا رب العالمين اللهم ارزقنا عند ارتحالنا عن الدنيا لا إله إلا الله نجعل آخر كلامنا عند ارتحالنا عن الدنيا لا إله إلا الله اللهم ارزقنا عند الموت اللهم اجعل آخر كلامنا عند ارتحالنا عن الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه وسلم وارزقنا قضاء حوائجنا وحوائج كل من طلب منا الدعاء من المسلمين ومن له حق علينا أن ندعو له يا رب العالمين واجعل بلادنا نيجيريا آمنة مطمئنة مثمرة متحدة وسائر بلاد المسلمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب